Jama'a barkamu da sake saduwa cikin wannan darasi na harshen Hausa a cikin batun nan namu na jinsi a inda a darasin da ya gabata muka gabatar da bayani akan kan jinsin halittu marasa rai a inda muka ce za mu iya kallon su ta fuskoki guda biyu inda za mu ga akwai jinsin maza akwai kuma jinsin mata a inda muka ce yawancin kalmomin da suka kare da wasalin a e ko E, ko o ko kuma u yawancinsu a hausa musamman a nahawance yawancinsu maza ne a kuma mun yi la'akari ne da wasulan hausa guda biyar mun ɗauki guda hudu saura ƙwaya ɗaya rage to yanzu za mu yi dubi ne ga halittun da za a iya kallon su a matsayin mata a ƙarƙashin halittu marasa rai kenan jinsin mata a halittu marasa rai shi ne batun namu na yau to idan muka yi dubi kamar yadda muka bayyana a cikin waɗannan wasila guda biyar da a da e da i da o da u mun kwashe guda mun kwashe guda hudu ɗazu saura ƙwaya ɗaya wato a kenan kai tsaye abinda hakan ke nuna mana shine har in kalma ta ƙare da wasalin a to alama ce da ke nuna cewa wannan kalmar tana iya yiwuwa ta kasance daga cikin misalai na jinsin mata a nahawance a takaice yawancin kalmomin da ke karewa da wasalin a mata ne yawancin kalmomin da ke karewa da wasalin a mata ne misali na wannan akwai kamar riga akwai hula, akwai tabarma, akwai tukunya, akwai tsintsiya, akwai ƙasa ko ƙasa ko sama ko gaskiya ko a ce ƙarya ko wuya ko cinya ko gwiwa ko kujera da makamantansu idan aka yi dubi da kyau za a ga cewa yawanci waɗannan kalmomi da muka bayyana dukansu sun ƙare ne da wasalin a kuma misalai ne kai tsaye da ke nuni da cewa dukansu mata ne musamman ta hanyar la'akari da cewa dukansu halittu ne marasa rai ɗalibi ina so ya fahimta kare je ya kuskure ya yi la'akari da halitta mai rai kawai don kalmar ta ƙare da wasalin a misali ya ce musa ai kalma ce na sunan wani don kawai kalmar ta ƙare da wasalin a ya ce musa mace ce a'a ai musa halitta ce mai rai kuma a baya mun tantance yadda ake iya gane namiji a halitta mai rai da haka babu wannan daga cikin misalan ko ya ɗauki kande ko delu ya ce wai ai kalmomin sun ƙare da wasalar da ake iya gane mace ko namiji a'a wannan hukuncin sa daban kande ko delu halittu ne masu rai mata ne saboda suna da rai kuma suna da dukkan siffofin da ake iya gane cewa wannan mace ce musamman a halitta mai rai da haka ba zai sa su a cikin jinsin maza ba don kawai kalmomin suna nasu sun ƙare da wasilan da ake iya gane cewa abu namiji ne a halitta rai, da haka dole ɗalibi ya la'akari da irin yadda aka gabatar da darasin nan ta hanyar rarrabe jinsi maza da mata ta hanyar la'akari da wasu halittu ne masu rai ta yaya ake iya gane mazansu da kuma matansu sannan waɗansu halittu ne marasa rai ta yaya kuma ake iya gane mazansu da kuma matansu a jira mu a bi mu a sannan a hankali inda nan gaba za mu sake gabatar muku da ɗaya daga cikin ire-iren jinsi da muke da su a yanzu dai akalla muna sa rai mun gabatar da ire-iren jinsi guda biyu mun kawo jinsin maza mun kuma kawo jinsin mata